Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 11 ga watan Mars na 2021. a cikin shirin za cewa sama da miliyar biyu na sefa ne aka karbo aka kuma zuba su a baitulmani na ƙasa a sakamakon binciken da hukumar yaƙi da cin hanci da rabar rashawa ta nijar halshiya ta gudanar masu garuruwa a gundumar kera jihar tilabiri na ci gaba da bada lanho ga mutane masu dauke da makamai da ba a san ko su wane ne ba farfen gundumar ya ce ana gudanar da bincike domin tona asirin bandunawan rahoton musamman na wannan shiri zai kawo batun sabuwar dokar kiwon kifi da kamun kifi da kasar niger ta amince da ita sama da miliyar biyu na sefa ne aka karbo a matakin farko na gudanar da bincike cikin tsarin tattara kudade cikin gida nishar wannan wani aiki ne da hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa halsiya ta gudanar inda jiya ta yi raskwana a kan binciken da ta gudanar a yayin taron manema labarai da ta kira shugaban hukumar ya ce har yanzu akwai ma'aikatu da dama da ya kamata su biya kuɗaɗe da suka shafi haraji daban-daban Ta fuskar kudaden da ke shiga kasayin kudi na yankunan kasa goma sha shidda. A cikin wasu shigar kudin da aka wa larwai an gano sabani a cikin kulawar ajiyar kudin da kan rubutawar shafin kau da kai adadin kudin da aka shaida ya tashi miliyan ɗari biyar da goma sha bakwai da jika ɗari biyu da dala hudu da tamma takwas kudin sefa. Cikinsu an karbi kudi miliyan talatin da ɗaya da jika ɗari uku da goma sha biyar da dala arba'in. da tamma goma sha biyu an gano sassa da dama da ake bi bashin kudade masu yawa tsawon shekaru an karbi kudade da dama da ba a zuba su ba a biltalmanin kasa. jimillar kudaden ya tashi miliyar daya da miliyon ɗari tara da tamanin da takwas da jika ɗari biyu da hamsin da shida da dala saba'in da tamma takwas na sefa akan wannan babin farko na larwai fiye da miliyar biyu na sefa aka shigar da su kwanciyar hankali ta dawo a gundumar eh, tera jihar Tilibiri a cewar shugaban wannan gunduma da Cidio Kalangu ya tuntuba a yau. Sai da duk da haka mutane masu dauke da makamai da ba a san ko su wane ne ba na tilastawa sauran masu garuruwa su biya lanhu. Ana gudanar da bincike domin tona asirin waɗannan bandunawa, in ji Sumana Hamidu, prefen gundumar Tera. a zantawar shi ta wayar tarho da adama da waki. A jimilce a fuskar tsaro ina iya cewa yanayin ya daidaita tun waɗansu 'yan watanni ba mu samu hare-hare ba. Amma akwai 'yan bindiga da suke kira masu garuruwa bisa lambobin wayarsu suna yi musu barazana su zuba haraji. Abu ne da muka samu tun shekara da ta huce a gunduma ko kokoru kuma abin ya yaɗu a cikin wasu gundumomi inda bai daɗe ba a cikin waɗansu ƙauyuka na kokoru da gunduma tera ne abin ya shafa mun yi raskunan waɗannan nambobi mun miƙa su inda ya dace a tantance su suna samun haɗin baki ne saboda abin har mamaki yake bamu ya suka samu dukkan ilahirar lambobin masu garuruwa ana dai ci gaba da bincike matsayin mata a yaƙi da yaɗuwar ƙananan makamai shine maudu'in wata muhawara a yau a yamai wadda ƙungiyar fada ta shirya ana kwatanta cewa mata su ne mafi rauni kuma ana amfani da su cikin yaduwar waɗannan makamai saboda haka ya waje ba a wayar da kai domin daƙile wannan al'amari Maryama Mamudu Shibo mai kula da tsare-tsare a kungiyar FAD na da karin haske a warta da Nafisa Adamu. Yanayin tsaro a kasar Nijar sai kara taɓarɓarewa yake yi. Wannan yana kara ƙarfi ne saboda yawaitar ƙananan makamai da ake iya samu a ko'ina. Wannan ke sa suna shiga hannun mugayen mutane. Masu horarwa sun yi bayani a safiyar yau ta cewa kasancewar iyakokinmu na da rauni hakan yana ba kowa damar samun wa'annan makamai. Wa'annan mugayen mutane suna yawan amfani da mata don hucewar waɗannan makamai ta iyakoki. Amma kuma a cikin tsarin jami'an tsaro, mata suna da hannu cikin dukkan tsarin gudanarwa, kenan suna taka rawa biyu. Don haka ana sauran amfani da su, amma in sun so suna iya yaƙi da hakan ta hanyar wayar da kai. dan shi muka gayyato wasu daga cikin 'yan farar hula da ma'aikatan gwamnati a wannan muhawarar don kowa ya fahimci buƙatar shigar da mata a tsarin ƙarfafa girkin zaman lafiya a ƙasar Nijar. A jihar Maradi sama da mutane dubu saba'in da bakwai ne ke cikin bukatar agaji a cewar jami'in sadarwa na hukumar kula da 'yan gudun hijira HCR. Waɗannan mutanen sama wato musamman mafi yawa 'yan gudun hijira na Najeriya ne da kuma 'yan Nijar da suka bar mazauninsu na ainihi da yawansu ya kai mutum dubu uku. Selim madeb da wakilin mai tuntuɓa ta wayar tarho ya sanar da cewa hukumar wato kula da 'yan gudun hijira da abokan hulɗarta na ƙoƙarin samar da waɗansu tsare-tsare domin taimakawa waɗannan lamarin da ya shafa. Tun somawar shekara mun ƙididdige shigowar 'yan gudun hijira 7,700 da suka fito daga Najeriya a watan january da february kuma dangance da hawa-hawan rishin kwanciyar hankali a jihar Marari da gushewar mutane daga mazamninsu da suka jibinci 'yan Nijar 3,500 da suka baro garinsu sun fake a wasu garuruwa. Jimillar 'yan gudun hijira 'yan asalin Najeriya cikin jihar Marari maradi yau ana kiyasa shi a mutum dubu saba'in da bakwai to domin a kawo masu taimako muna da wani tsarin tallafawa da kariya inda kungiyoyi ong abokanan hulɗarmu za su kasance cikin dukan garuruwan karkarar da ke da 'yan gudun hijirar don ƙididdige a zahirin wa'anda ke cikin bukata don a ɗau ɗawainiyarsu. Qu'elle soit ensuite prise en charge. a ƙaramar hukumar karkarar mako da ke jihar doso a jiya aka kaddamar da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa ministan kasuwanci sadu saidu ya isa a garin albarkacin wannan shiri ga kuma ƙarin bayanin da ya yi L'objectif de l'opération abun ne shine sai da abinci cikin farashi mai rangwame a fadin kasa baki daya saboda al'umma marasa karfi su samu abinci cikin farashi mai sauki. Aji ne na shekara 2021 gwamnati ya dau matakin sai da ton 76 da 260 na abinci da aka kalkasa aji shida daga watan Fabiyari zuwa watan Juli 2021 kwatankwacin magidanta 154 za su amfana da shi da suka jibin tsinci kuma fiye da mutum miliyan ɗaya. Ƙungiyar ɗaliban Nijar a wata sanarwar ta fitar a farkon mako ta ce ta gano ƙarin kuɗaɗen ajiye takardu na masu neman bakaloriya a cikin wasu makarantu na ƙasa. Ƙarin da ya tashi daga jika biyu ba goma zuwa jika goma ga masu neman jarabawar na makarantun gwamnati. Sannan daga jika tara da dala zuwa jika ashirin ga masu neman jarabawar cikin niyyar kansu. Ibrahim Abdullahi jami'i mai kula da harkokin ilimi na kwamitin kungiyar ta USN ya yi ƙarin bayani. Ta la'akari da yake a karon farko ne da ma'aikatar shirya bakaloriya ta fito da matakan sabbin tsari dan takarar bakaloriya a hukumance zai biya jika biyu ba dala goma kuma dan takarar bakaloriya mai zaman kansa zai biya jika tara da dala sitin. Sai dai a yau ina tabbatar muku akwai waɗansu shugabannin makarantu da suka kara kuɗin maimakon su tsaya yadda aka ce a biya sai suka ƙara jika biyar har zuwa jika goma a cikin waɗansu makarantu masu masu zaman kansu a nan yamai kai har ma a cikin sassan ƙasa akwai waɗanda suka ƙara daga jika goma sha biyar zuwa jika ashirin wanda hakan ya taka dokar matakan da aka ɗauka na tsare-tsaren bakaloriya. Mu abin da muke so kuɗaɗen nan da aka karɓa ba bisa kan ƙa'ida ba a maida su ga 'yan takara. yanzu kuma bari mu shi ta bakunan wasu ɗalibai na ajin neman musharabawar bakaloriya a yamai a tattaunawar su da rafika a tahir. Wannan shekarar gaskiya abun ba daɗi, saboda bara jika takwas ne ake ajiye takardun jarabawa, bana kuma jika goma sun ƙara jika biyu. Kenan jika goma ne 'yan jarabawa masu zaman kansu za su bada. Muna jiran canji, gwamnati ta maido kuɗin ajiye takardun kamar yadda suke ada. In ba haka ba, gaskiya wannan karon abun da wuya. Ƙara kuɗin gyara takardun shiga jarabawa bakaloriya ya kawo cikas ga wasu, saboda mu muna birnin iyayenmu suna da halin biya mana in su waɗanda iyayensu suke wani waje da a wata da ƙyar za su samu dala ɗari ko jika, kaga wannan babban cikas ne ga dukkan ɗalibai su samu. Allah muna samu matsala babba tun da yanzu komi abin ya sake, don harin kaiwa mu ce mu aji, kum da kudin kum da aka kara, gaskiya abin bai yi ba. Yanzu jika goma ake cewa a kawo kwanacin ba gaskiya ba shi kawo goma ne wanda ya wuce kamar yadda muka bayyana a cikin mu na ranar juma'a a ya shugabannin makarantu sun rike sakamakon karatun karshen watanni shida na wasu ɗalibai sanadiyar rashin biyan wasu kuɗaɗe a game da wannan hali shugaban ma'aikatar ilimin sakandare a gundumar ta gaya ya yi yunkura kamar haka ko da kudin wayan yaran da take aiki kuma aikin ta zancen rufuna ƙananan abubuwan da ya kamata ya zama ta gudunmawar wayan kuma wasu ba su kawo kuɗin ba director gokojes sun kasa sai suka dawo bisa wannan kin uban yaro saboda mil sa ko jika guda yaron ka bai karbi biletin ba baka je wajen director ka tambaya menene dalilin ko ko ka ce a ranar kaza zaka kawo kingin kuɗin da suka rage wasu da yawan lokacin da ake plan action an an gayyace su ba su zuwa yanzu in ka da wakilin kwal guda mai yara kusan dubu biyu in ka kira uwayen kamfanin nasu da kat zaka samu mutum hamsin ko sattin sai su hito su yi magana in turuwa mil sun yawa su mai shi dai mil duk abin da za yi tare a dama tare da su karshen shekara kudin da shigo gashi kudin an kashe kashi ga dalilin da ya sa aka kashe gashi ga abin da aka kuma gashi gaban su a yi su duk wannan yara ta bisa wa yara ba su zuwa in yayi yawa jaka uku ne cikin shekara kuma ba a ce ba nan take gaba da zaka biya wanga watan ka biya san san wancan wancan mil fa kamin lokal tarihi sai ka gama Kasar Cote d'Ivoire ta shiga cikin zulumin rasuwar Firaministan kasar da Bagayego mai shekaru 56 a wani asibitin kasar Jamus bayan da ya fama da cutar kansa. Shugaba Alassane watara ya tabbatar da wannan labari a wani sakon Twitter inda ya karrama shugaban gwamnatinsa yana mai cewa Firaminista Hamed Bagayego ya kasance babban mutum na kasa abin koyi ga matasanmu mutum mai halin na da kuma aminci a abin misali. mutuwar hamadu bagaye gore ta faru watanni takwas bayan ta wanda ya mai gurbinsa a gwan kulibali wadda ta girgiza wata kasar cote d'ivoire yanzu kuma sai rahoton namu na musamman 'yan majalisar dokoki na nijar a ranar litinin da ta gabata sun amince da dokar da ta shafi kamun kifi da kiwon kifi a cikin kasar ta nijar shugaban ma'aikatar kula da kamun kifi da kuma kiwon kifin a ofishin ministan muhalli kanal abdu ibrahim ya bayyana cewa wannan sabuwar doka za ta bada damar ɗorewar kulawa da sha'anin kamun kifi da kiwon kifin a nijar tare kuma da bunƙasar da wannan fanni. Waga kundi lalle akwai amfani cikin shi sosai amfani na hwari ruwa dama akwai ta sai zamanto da harkar kiwon kihi babu shi ciki shin ko nan da yan watanni ko shekaru ana iya samun bunƙasar kiwon kifi a cikin gida a nan ƙasar Nijar cikin waga ruwa mun sa duka hanyar da za a bi a yi kiwon kihi hanya wadda ake cewa aquaculture familial kiwon kihi cikin gida bisa sorkanci ko in ce harkar kama kihi an ɗau mataki yanda hal ɗiyan mu za su samu kihi wadatacce shine wanda ake cema plan d'aménagement jama gwamnati dole ne ta yi kirkiro kundi wanda za a ce ga kasashen da za a ma wanga ruwa na Niger yanda za mu sami kihi kuma yanda bai tabarbare ba yanayin da ke kulkusan shi wanda yake sawa kasa ta mamaye shi wani mataki aka dauka dan kai wannan cikin ruwan shi yaya ruwan yake shi ma dan kai lalace namomin da ke cikin ruwa hanya da aka ɗauka su ma dan kasa barbare kihi da sauransu yanda ake tsarin sai da kihi kasuwancin shi ka dauko shi daga wani wuri an dau hanya wanda a kama mutane kihi lahiyayye wanda bai da sanadari na cuta ko ka kiwon shi a ka kamo shi a nan ko ka kiwon shi a ƙasa waje ka kawo ko ka kamo da ƙasa waje ka kawo a san bayyana sanadarin da zai cuta ma ɗan adam dangantaka da sauran ƙasasuwa takwas bisa kan harka kiwon kihi da kamun kihi. Shin ko kuna da isassun kayan aiki domin cimma sakamakon da kuke son cimma? Akwai kundi guda biyu wanda kungiya da ake cewa imowa e shine kundi na wanda ake cewa directive 03 kuma wancan directive 04 kula da yanda za a kiyaye a bi sau da kafa yanda kihi ake kama shi ake safara kuma yanda da ƙasashen waje ake kama shi ko ake kaiwa zuwa da zawa. Na biyu shine yadda ake kiwon kihi cikin fannin da za a karu kuma da lahiyayyen kifi wannan shine dangantakar mu da imo ita wannan luwakin ta ɗauki wannan kundin ta zuba ciki Dan ta yi aiki da shi huddan mu ta gyaru da wanga kungiya takwas har ta ba mutane hanya na Niger ka je hal teku ka kamo kifin ka an ka kama ma cikin luwaki akwai wanda ke cewa fonda wace kamar in an ba da takardu na kamun kihi ko na kiwon kihi wanda ya je cikin sundukin gwamnati ko sundukin komin akwai tsari da aka yi wanda cikin wani kudin a dauko a gyara tafkunan nan ko a yi harkar kiwon kihi da shi yanzu shi kuma wani babban kundi da muka yi wanda muke cema strategy de développement durable de l'aquaculture 2020-2035 kundi ne wanda a cikin shi muka yi lissafi wata hanya ce ya kamata a bi nan da 'yan shekaru a ce kiwon kihi ya bunƙasa fawo ta kama mu gwamnati ta kama aka samu aka yi wannan aiki za mu tattara masu hannu da shuni a watsa wannan kundi kowa ya san abin da ke ciki kowa ne irin gudunmawa zai kawo don a samu a cimma guri Madala masarar sauraro ƙarshen shirin kinan na yau a huta lahiya.